wabarakatuhu al hakika yan uwa muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ƙara kaddara saduwar mu a wannan masallaci mai albarka masjid Abubakar Sadiq radiyallahu anhu domin ci gaba da muhadara wacce mallan ya fara kamar duk wanda duk wanda ya halatta ya ji al hakika yau wata nima ce Allah ya mana babba a cikin wannan gari ba abin da zamu yi sai mu gode mu Allah subhanahu wataala ya sa amfani mu da abin da mu je daga wani malam ba tare da bata lokaci ba so lokaci ya dan ja zan gabatar da malam ya ci gaba da muhadara الشيخ بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da tara daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da takwas kamar yadda muka gabatar a ɗazu wannan wani muhadara ne na musamman da 'yan uwa musulmi na wannan gari na funtuwa suka shirya saboda taya ɗaya daga cikin 'yan uwanmu samun ƙaruwan aure da ya yi Allah madaukin sarki ya mashi albarka kuma ya albarkaci amarya ya hada sa cikin alkhairi to yan uwa sun bukace ni da mai magana akan zaburarwa akan abin da ya shafi aure sannan kuma da safe a yi ma yan uwa iyayen al'umma kamar yadda ake masu take wato mata a masu wa'azi akan abin da ya shafi haƙoƙin mata ko kuma 'yancin mata a cikin addinin musulunci to Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to jama'a dangane da abin da ya shafi zabararwa da ko kwadaitarwa ko kuma bayyana falalan da aure yake kunshe da shi to mun ɗauko bayanai a ɗazu to sai lokaci ya kore aka nemi cewa lallai dai maganan auren nan dai a zo a ci gaba da shi to za a tsakura amma in lokaci ya ba mu iznin Allah za mu bayani akan alamatu hubbullahi ta'ala lil abdi alamun da ke nuna cewa Allah madaukin sarki yana son wani domin ka iya fahimtar shin kai din nan da gaske Allah yana son ka in kuma Allah baya son ka sai kai marmaza ka nisanci ɗabi'u da halayya da ayyukan da yasa Allah madaukin sarki baya son ka in kuma Allah yana son ka sakamakon ayyukan da ka ga Allah ya taimake kana aikatawa da kuma ɗabi'u da halayenka to sai kai kokari ka ninninka waɗannan ayyuka ka kyautata waɗannan ɗabi'u da waɗannan halayya domin Allah madaukin sarki ya toge da kaunanka da shiryar da kai da datar da kai da yi maka gamdakatar har zuwa cikawanka Allah maɗaukin sarki ya samu dace to dangane da abin da ya shafi fada'il zawaji wa gayati falalan aure jama'a da kuma menene gayar da ta sa ma tukuna ake ta ce ma al'umman annabi da su yi aure su yi aure su yi aure ake ƙoƙarin ilmantar da su ta tuna musu zantuttukan da Allah madaukin sarki ya zantar a cikin littafin shi madaukaki da kuma sunnar manzon Allah sunna mai tsarki gane da abin da ya shafi wannan al'amari na aure al'amari mai matukan mahimmanci a rayuwar al'umma musulmi gaba ɗaya. to kamar yadda muka sani cewa azzawaju sunnatun min sunan alfitara jama'a aure sunna ce daga cikin sunna ta fitara in aka ce sunna ta fitara shine wani irin tsari ne na musamman da Allah madaukin sarki haka ya gina ɗan adam in ka ce dan adam ya saba daga wannan tsarin da Allah madaukin sarki ya gine shi akai to kaman kana cewa ɗan adam ya fasa zama ɗan adam ya koma wata halitta ta daban ko mun gane wannan aure sunnatun min sunanil fitara haka Allah maɗaukin sarki ya kaki ɗan adam a kanta ina fatan mun gane wannan da kyau to kenan ya zama lalle mu yi aure kuma ina so mu fahimci wani al'amari kwaya ɗaya tallin tal jama'a duk abin da ka gani a duniyan nan Allah maɗaukakin sarki aure ya yi su kalli idanka aure ne kunnuwanka aure ne laɓɓanka aure ne in kana da sama akwai me in akwai kudu akwai akwai sanyi akwai akwai damina akwai akwai wuta akwai duk abin da kake nema Allah madaukin sarki azwajan ya halice shi mun gano wannan da kyau ko hatta wutar lantarki akwai negative akwai positive akwai mai arziki akwai matalauci akwai ɗan wuta akwai ɗan aljanna mun gano wannan da kyau ko to wannan sunna ce ta fitara da haka Allah maɗaukin sarki ya fattara ‘yan adam a kanta in ka ce kai ba za ka yi aure ba to kai tsaye so kake ka ce kana son ka canza tsarin halittar da Allah maɗaukin sarki ya yi sannan kuma wa daruratun min darurati alhaya aure darura ne ma'ana ba lalura da bahaushe yake faɗi na matsala ba ma'ana buƙatu ne wanda babu makawa a cikin rayuwa ko mun gano wannan da kyau ko aure abu ne wanda in dai kana raye to lalle ko kana bukatan shi shi yasa ibnu mas'ud ne yake cewa da yana da haƙiƙa yana da tabbacin cewa a rayuwar shi ba zai wuce kwana goma ba ya mutu kuma yana da sararin yin aure ce wallahi zai auren nan saboda tsoron kar fitina ta cin mashi ko mun gane wannan da kyau ko saboda muhimmancin aure a kusa ko a nesa fitina zai iya samun ka in ka zauna ba kai auren nan ba shi yasa annabi ya ce fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj idan ka zai iya ja ka zuwa ga abin da yake haramun ne ya hallaka ka gaba daya farjinka zai iya kai ka zuwa ga abin da zai iya hallakar da kai jama'a ga wani sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda ya lamunce man abubuwa guda biyu ni kuma zan lamince mashi shiga aljanna jama'a abu ne mai sauki kamar yadda annabi ne ya ce duk wanda duk bayan sallah ya karanta ayatul kursi to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa in kana karantawa da azahar da la'asar da magariba da isha'i duk in ka kare sallah bayan ka gama zikirori da duk abubuwan da manzon Allah ya karantar kuma aka same ka kana karanta ayatul kursi jama'a ina gaya maka ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa in kuma kana da musu to ka mutu ga gani jama'a mun gane wannan ka gani ba za ka shiga ba annabi ya ce duk wanda yake yin nafila raka'a goma sha biyu yini da dare kullum Allah madaukin sarki sai ya kankara mai wani bene aljanna na musamman kuma gani to mu al'umman annabi jama'a Allah madaukin sarki ya halice mu ya fattara halittar mu ne saboda mu mutu bai sama aljanna muddin muka bi shi kisa yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wallahi Allah ba zai mana azaba wa muddin mun gode ma ni'iman shi kuma muddin mun yi imani Allah zai samu aljanna Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda ya lamunce mai abubuwan nan guda biyu shi kuma ya lamunce mai shiga aljanna abu na farko annabi yace wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin gemun shi biyu shi yasa malamai suke cewa a musulunci gemu yana fara daga nan haka malam bahaushe ne fassara ya ce nan saje nan gemu nan hana karya nan gashin baki gemu haka duka ina fatan mun gane wannan da kyau to a musulunci an tsara yadda gemun nan zai kasance ko mun fahimci wannan da kyau ko tun daga nan abin da ya zagaya ya komo nan jama'a taba shi a musulunci haramun ne amma wannan saje shi kuma a musulunci sunnan shine ka daddatse shi kakka aske shi kwalkwal in ka sake ka aske shi kwalkwal a malikiyance za a maka bulala goma na tahziri domin a malikiya jama'a ba ma a san aske gemu ba saboda aske gemu haramun ne a cikin addinin musulunci har ma wani malami yake cewa zunubin aske gemu har ya fi zunubin zina yawa saboda mutumin da yake zina san da yake zinan ne kawai ke rubuta mai zunubi yana gama zinan an daina rubuta zunubin kun gane ni ko na san ba mutumin da zai shekara guda ko ya kwana goma yana zina bai daina ba kun gane a ce ta zini ta zini ta zina kwana goma a jere yayi da yawa ne awa da yana yi yayi da yawan gaske amma mutumin da ya je aske gemun shi jama'a mala'iku za su sa alƙalami a fayar shi na rubutun zunubi sun fara rubuta mai laifi kenan har sai san da gemun nan ya zo in gemun ya tsoro ya zama yanda yake sai su ɗauki alkalami yana komawa ya aske sai su gaba da rubutun zunubi kaga adadin zunubin da ake rubuta mai har ya so ya karama na mai zina yasa aske gemu haramun ne a cikin addinin musulunci jama'a kowa ya ji tsoron Allah ya bar gemun shi annabi ya ce wanda ya lamunce ma abin da ke tsakanin gemun shi biyu dalilin da yasa na kawo maganan gemu kenan gemun sama da gemun kasa baki kenan ko ka ce ma annabi ba za ka sa ma bakinka haram ba ba za ka yi ƙarya ko ka faɗi maganar da za ta warware zumunta ko ta lalata zumunci tsakanin al'umma ba kuma ka ce ma annabi abin da ke tsakanin cinyoyin ka biyu farji kenan al'auranka ba zina annabi ya ce shi kuma ya lamunce maka shiga aljanna ashe aure wani sababiya ne da ke sabbaba ma ɗan adam shiga aljanna yasa annabi ya ce man tazawwaja faqad malaka nisba dinihi jama'a duk wanda ya aure hakika Allah madaukin sarki ya bashi bonus na rabin addinin shi falyattaqillaha fi shatar baqi sai dai ji tsoron Allah madaukin sarki a sauran ragowan da ya saura ko mun gane wannan da ke ko shi yasa ya zama wajibi mu kula ashe aure in muka kula da shi yadda ya kamata shi kanshi sababi ne da zai iya kai mu gidan aljanna ba mu da matsala ni ko na san a duniyan nan ba abin da yake da tarin farin jini da tarin masoya irin aljanna musulmi da kafiri kowa na san aljanna ina ko wanda bai san aljanna ne ya daga hannu mu gani shi to ashe in ka kiyaye farjinka ka kiyaye bakinka baka da matsala zaka shiga aljanna haka wata rana annabi ya tara sahabbai ya ce dukkan kowa da kowa zai shiga aljanna sai ba wanda ya ki sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulallah ya manzan Allah waye zai ki shiga aljanna annabi ya ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba wanda duk ya man biyayya ya man da'a to wannan ba makawa zai shiga aljanna amma wanda ya tarabi ya haye kujeran naki ya man da'a to wannan shi yake to da wannan sai aka samu wasu bayan Allah su uku suka kai ziyara sa san matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bukatan su shine su yi binciken waya annabi yake gudanar da mu'amalan addini a cikin gida sun da ya ɗauki rahoton duk abin da annabi yake gabatarwa a waje tun daga masallaci har fagen fama har duk inda yake kaiwa da komowa sun gani to amma ayyukan ibadan da annabi yake a cikin gida ne ba su sani ba da suka je sai suka yi bincike sai mata annabi suka ce to wata rana dai annabi yana yin azumi wata rana kuma annabi yana aji azumi kamar yadda Aisha ta ce wata rana in ya shigo yakan tambaye mu shin akwai wani abun da zan sa bakin salati in suka ce akwai sai manzon Allah ya ce in suka ce babu sai ya ce fa inni irin sa'imun shin da haka ne na dau azumi ma zan ci gaba daga nan da nan ne malamai suka ce azumin nafila za ka iya ka tsire shi rana tsaka azumin farilla ne kada sai ka kwana da ninya a cikin zuciyanka sannan za ka iya ka tsire shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau da suka ji wannan sai ɗaya daga cikin sai ce a'a yau annabi ya azumi wata na ba yayi ba to ni dai ban kai annabi daraja ba ban kai annabi matsayi ba ban sami yarda irin yardan da Allah madaukin sarki ya ma annabi ba Ni ba zan ƙara cin abinci da rana ba azumi zan ta yi har in mutu suka ce wata rana annabi yana yin sallan dare wata rana kuma annabi yana aje sallan dare ya bacci shi yasa Allah madaukin sarki ma ya gaya mishi da zai sallan kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi waratil qur'ana tartila har yanda annabi zai yi sallar sai da Allah madaukin sarki ya tsara mashi umil laila kai sallah dukan dare illa qalila sai dai dan kadan ne karkai kenan kai sallah bi bisa uku na dare to over three ya zama dukka cike shi da sallah sai Allah ce nisfahu a wani lokacin kuma kai sallah rabin dare rabi kai sallah rabi kai bacci a win minhu wani lokaci kuma ka rage daga rabin biyu bisa uku kai bacci ɗaya bisa uku kuma kai ibada in ka tashi yin sallar sai ce wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani daki daki kinin da yan uwa ake zuwa ake tahajjudi ana gudu ra ra ra ra, ra. ya saba mai yadda Allah ya ce karatun qur'ani jama'a karatun qur'ani ake daki daki ba wanda ya sa ka'idan cewa da azumi wajen tahajjudi jama'a sai ya soke qur'ani ba wanda ya sa wannan ka'idan na daga cikin abin da ma yake bid'an tahajjudi sa ka'idan da zai kawo a karanta alqur'ani bayan da Allah madaukin sarki ya ce a karanta shi ba domin ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda aka saukar ma da alqur'ani kuma aka samu suna karanta alqur'ani yanda aka ce a karanta shi Allah ce su kaɗai ne suka yi imani da alqur'ani Aisha ko ta ce annabi yana karatun alqur'ani ne dake dake inda ma zai faɗa ka fara rubutawa har ka rubuta ayan da ya furta bai kai ga ya na biyu ba mun gane in zo ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim misali daki daki yake karatu jama'a mun gane to sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ce kai kai kai to ai ban kai annabi daraja ba ta yaya zan haɗa kaina da annabi ni ba zan rika wannan tsallan ba da yau in yi tsalla gobe ba in yi ba in yi nisfahu a wurin kusmin kalila aw zid alaihi wa rattil alqur'ana a duk ba zan wannan ba ba zan ƙara yin bacci ba cikin dare har in mutu tsalla kawai zan tai wannan suka ce kaga dai annabi yana da mata kuma yana kusantar matan shi ɗaya daga cikin sai ce to shi ba shi ba aure har ya mutu ba zai aure ba bin Allah da zai yi kenan shi yasa annabi yake cewa cikin addinin musulunci jama'a babu attabattul zama ba aure ba addinin mu bane shi yasa ma san da mu a Usman dan Mas'un ya tambayi annabi dangane da ya je ya ma shi taure ya tsaga marainin shi cire wannan kullutan da suke motso wasu kwayoyin halitta su kuma je su tunkuɗo jini jini in ya zo ya taru akan zakarin ɗa namiji shi ke sa wannan azzakarin ya miƙe idan aka samu matsala jinin ya koma sai ga azakar mutum ya langwabe haka malaman physiology suka faɗi dangane da abin da ke kawo alintisab mikewan azzakari ga ɗa namiji to in aka cire wannan mare nan don nan su ke turo waɗannan kwayoyin halitta su kuma ana ba su umarni ne daga spinal cord cewa su wannan aikin na sha'a wani umarni ne da ke zuwa na gaugawa kamar lantarki sai su motsa wannan kwayoyin halittar su kuma sai su tunkuɗo jini in suka tunkudo jini ya zo ya taru a akan azzakarin ɗa namiji sai azzakarin shi ya daga ko mun gane wannan to sai mu a Usman ɗan Mas'un ya ce to shi zai je cire waɗannan kullutan mare nan domin kai ya ƙara jin sha'awa sai annabi ya hana shi ibnu mas'udin ya ce da annabi ya ba shi izini gaba ɗayansu da sun je sun yi taure saboda samu ƙarfin bin Allah amma da manzon Allah ya zo sai aka ba shi labarin ai waɗannan mutane na farko ya ce kullum zai ta azumi ba cin abinci ba hutu na biyu ya ce shi kuma ba bacci kullum sallan dare na uku ya ce shi kuma ba zai yi aure ba zai zauna haka gauran shi tuzurin shi annabi ya ce to ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoron Allah ina sallah ina bacci wata ran azumi wata ran aji kuma ga mata nan nan kun gani Amar ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta a aikace ko ya kyamaci sunna ta a magance to bai tare da ni ko mun gano wannan kuma jama'a ya kamata mu fahimci wani al'amari guda daya wallahi sunnan nan ita ce gatar duk wanda bai fahimci sunna ita ce gatar shi ba ya wahala ko mun gano wannan shi yasa in kana son Allah ya shirye da kai karka bata to ka kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko ba za ka bata ba kuma na biyu za ka shiga aljanna kuma za ka haɗu da annabi salin alin ba ka da matsala domin annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu na bar muku abin da muddin kuka rike shi gam to ba za ku bata ba ashe jama'a sinadarin da zai hana ka bata ka saurara ka ji annabi zai gaya maka shi yace lan tadillu fau fau ba za ku bata ba sai ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata yace lam yatafarraqa wallahi ba za su rabu ba hatta yarda Alayyal alhaud har sai mun haɗu da su akan tafkina kenan ka bayan sunna da hadi qur'ani kana ta aiki da su kana ta aiki da su ba inda za su zame da kai sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje ka sha ruwan alkawsar ba ka da matsala shi sa ana ce mutane ga sunna ga sunna ga sunna shi kuma iblis yana ce musu kul har annabi ya kai ga ya buga misali gane da wanda ya aiko shi da abin da aka aiko shi da shi din da waɗanda aka aiko shi zuwa gare su da sakamakon wanda ya ansa kiran da za a yi mai ya ce kamar misali wani mutum ne wani mai gida ya shirya abinci na musamman a wani gida na musamman sai ga wasu mutane can sai kira dan aike ce je ka kira su su zo gashi an shirya abincin walima su ci duk wanda ya ansa kiran wannan dan aiken zai ci kuma zai biyo shi zai shiga wannan gidan zai ci wanda ya bijire kuwa zai zo ya na ce to misalin wanda ya aiki wancan bawan shine misalin Allah ya aiko ni da musulunci zuwa ga al'umman duniya sai al'umman duniya suka kasu gida biyu akwai ummatul ijaba suno da suka imani da annabi akwai kuma ummatu da'awa su ne waɗanda ake kiransu ko ba su imani ba wasu su gazgata annabi suka bi shi kai tsaye suka je suka shige aljanna wasu kuma kirikiri suka bijire suka ki su imani da shi Allah madaukin sarki ya tsare mu daga bijire mu sunnar annabi jama mun gane wannan da kyau ku to ashe kenan in ka bi sunna sunna za ta baka kariya za ta baka tsaro ba ka ba bata kuma annabi ya ce duk wanda ya kyamaci sunna ta to kaman ya kyamace ni ne to bai tare da ni jama'a aure sunnar annabi ne to in aka ce aure sunnan annabi ne ina son ku fahimci auren nan ana yin shi ne gaba ɗaya kamar yadda annabi ya karantar yadda annabi ya karantar haka za a yi shi to shine sunnar amma in ya zo ka yin aure yadda annabi ya karantar kuma kana cewa wai bari kai auren to ba kai sunna annabi ba ai afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd sai kai imani da wani sashi wani sashi kuma ka bijire wannan ba daidai bane shi yasa lalle jama'a mai aure kamar yanda ibnu abbas ya ce ma wani dalibin shi yace kai ko kai aure yace bi ba yace kai kai marmaza kai aure domin wanda ya fi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma ya fi shi ya fi kowa yawan mata shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a in matan ka ɗaya ne mai mata biyu ya je ka lada ya je ka daraja har a wajen Allah muddin dai ya kiyaye baya shirka baya bid'a domin shirka da bid'a suke lalata mutum rayuwar shi ta lahira gaba da kuma a duniya sai ka haɗu da kunci dan duk wanda yake bid'a zai wahala bai mutu da talauci ba ina fatan mun gane wannan da kyau talauci na dukiya ko ko talauci na zuci to in mun fahimci cewa kowane ɗan adam yana da buƙatan aure buƙata ta lallai kuma buƙata ce ta rayuwa ashe dukkaninmu na 'yan adam ne dukkaninmu ɗin nan muna da buƙata ba wanda zai buɗe baki a nan jama'a ya ce shi baya buƙatan aure bayan ko Allah madaukin sarki ya yi mana terere ya bayyana cewa zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa Allah ya sanya mana sha'awar mata ko ana ko ne bai sha'awar mace akwai wanda bai malam lawal abubakar Allah ya ji kan shi ya ce ba wanda zai ce bai son mace ko ya ce bai son kuɗi sai munafiki ko mahaukaci to mu kuma mun yi bincike sai muka gano yanzu an ma cire mahaukaci saboda shi mahaukaci sau dama za a gan shi da kokon shi yana bara yana roƙon kuɗi in kuma an bashi zai je in mai shan sigari ne sha ta ba in kuma mai jin yunwa ne sai abinci haka ne a shi mahaukata na son kuɗi kuma akan samu wasu mahaukata suna fyaɗe haka ne ashe mahaukaci ma na son mace kenan duk wanda ya ce bai son kuɗi ko bai son mace ko dai bai da lafiya to ya hutashe mu mun gane ko kuma munafiki wanda yana so kuma yana kaiwa kasuwa ina fatan mun gane wannan wata ranawa wani mai fasaha ya zo wucewa wani layi sai ga wasu tsala tsalan yan mata son kowakin wanda ya rasa kuma gane kajo ta wata kabbara kamar mazazzaki jama mun gane wannan ka san bazazzaki in ya ji maganar mata hankalin shi ƙara natsuwa yake mun gane sai ka ce da cewa hubbiba ilayya min dunyakum an nisa'u wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi salah cikin duniyan nan naku gaba ɗaya ba abin da aka samun nake so matuƙa irin mata da turare kar ka zama ƙazami ɗan uwa kar ka ta'ammali da turare in kai wanka ka shafa mai ka san fata wannan tana wari sai ka samu body spray sai ka fesa mu jikinka sai ka ji ya rike jikinka tsaf kuma ka sai ma matanka irin wannan body spray tana fesawa tana abubuwa saboda mace in tana fesa mijinta turare yayin da za su kwanta kuma tana amfani da turaren da ake sawa a hammata irin su show ko infinity ko equity ko nibia ko dob rollon ko kuma abin da ya shafi spray din da dai sauran kalolinsu to wannan jama'a yana kara haɓaka sha'awar ɗa namiji kuma yana kara ma namiji ƙarfin mazakuta ina fatan mun gane wannan da kyau an ka kiyaye wannan yana da muhimmanci <laughs> kuma wajibi ne fa sai wannan fa wajibi ne jama'a ba makawa wajibi in dai ka sai ma matanka taron da fesa a jikinta ba wata fesa a riga ta fito waje ba wannan annabi ya hana amma wata za ta yi maka kwalliya da shi a cikin gida wajibi ne bayan ke da zaka siyo mata bayan brush da man goge baki da zaka siyo lalle kai kokari ka siyo mata mouthwash wanda in ta danci wani abu wanda bai kai sai an ji an goge baki da tsinken goge baki ba sai a kurkur baki da shi shi wannan zai rike maka bakin kai kai awa 24 ko awa 12 ba wani bashi da zai fito a bakinka wani wari ko kuma wani abu da zai makalkale wani farin abu a cikin data shi ko jikin haƙori wanda shi ke haifar da tsutsan da ke tin haƙori to kana amfani da mouth wash da zai kawar da waɗannan abubuwa sannan kuma akwai mouth spray mouth freshener wanda shi kuma wannan to sai dare dare ake amfani da shi shi kuma a baki ake fesa shi shi kuma yana sa baki ne ya washar yadda in an zo sun ba to ba zai kawo matsala ba ina fatan mun gane wannan da kyau bai kawo tangarɗa wannan saboda jama'a al'amarin da ya shafi sun ba yana da matukan muhimmanci ba shi yasa Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa wata takan kan ruwa a bakinta in manzon Allah zo ta runguma manzon Allah ta sumbance shi yan boko ba san sun ba ba kisin in ta kisin manzon Allah sai ta zuba ma manzon Allah wannan ruwan a baki shi sai manzon Allah sai ya shanye to kaga in ya zama baka goge bakinka bakinka na wari in ka ruwa ka zuba mata sai ta zubar dan dole ta ji tsoron kar ta sha kwalara jama'a ko bai ci wannan to dole ne a rika samar da irin waɗannan abubuwa ko mun gane wannan bawa Allah da ya zo wuce waɗannan matan ya gansu tas malam yan mata son kowa kin wanda ya rasa abin ya burge shi sai ce innan nisa a shayatinul khuliqna lana na'uzu billahi min sharri shayatin yace mata shedanu ne wanda aka halice dan su wahalar da mu Allah ka kare mu shi shedanu ka san an ce dama idan mutum kawo makaho ne aka ce mashi ga ido sai ce ne ya ga ba za ta aure shi ba zai same su ba to sai faɗi wannan in ke ce bola kaja sai ke kama shirme mu ne ɗanu. uwarka ne shaidaniya ka bar shaidaniya a gida ka santa shaidaniya ba tana gida sai ya bubbuge ki in goma din shi ne amma da yake ta iya magana sai ta bashi ansa sai ce innan nisa'a rayahinun khuliqna lakum kullukum tashtahi samman rayahi ce mata turare ne wanda aka halicce su musamman don ku kuma ba namijin da baya son ya shinshiri turare ko akwai wanda baya so suka ce baka so annabawan Allah sun yi wala kada arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa zurriya duk annabawan Allah suna da mata jama'a kaf sun yi aure ba wanda ya zauna irin yadda kake zauna din nan ina fatan mun gane wannan da kyau wannan munan na zato ne da Allah madaukin sarki ya ce wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim Allah ce ku aurar da zaurawa da gwagware da tazurai da gwarangwaman cikin ku mun gane ka sa akwai gauro akwai tuzuru akwai gwarangwami ko mun gane to Allah ya ce dukkanin su ku sauwake aure aure yi sauki duk ku aurar da su in yakunu fuqara in sun kasance matalauta ne yughnihimullahu min fadli Allah madaukin sarki zai wadatar da su daga falalan shi sayyidina abubakar da siddiq Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace jama'a ku yi marmaza ku bi umarnin da Allah madaukin sarki ya faɗi cikin wannan aya ku ga aiki da cikawa Allah ya yi alkawarin yalwatawa Allah ya yi alkawarin azartawa Allah ya yi alkawarin fidda mutum daga halin kunci muddin yi aure to ku yi auren ku sha mamaki kuma gane wannan da kyau ku to kai sai ka zauna sai ka ki ba ka da dalili kuma kurewa mutum ya ce kuɗi to Allah ya ce la nas'aluka rizqan kuma annabi ya ce mal faqru akhsha alaikum to me yake bata wa kanka lokaci kai dai ka nemi sana'a wacce za ka yi duk annabawan Allah suna da sana'a annabin Allah annabi Musa makiyayi ne kuma gane wannan lokacin da ya je madiyana abin da ya faru da shi kenan ƴaƴan wani dattijo sun zo shayar da dabbobinsu gefe guda kuma ga yan iskan duniya a gefe duk wanda ya zo shayarwa sai ya ba su wani abu in mace ce kuma sai sun tuttumbulu nonanta sannan su shayar mata su kuma waɗannan mutanen kirki ne sai suka tsaya gefe jiran a gama shayar shayarwa su tafi dan abin da ya saura su ɗiba su shayar da nasu tafiyansu kuma gane a'a to annabi Musa yana zaune sai ga waɗannan mutanen kirki ne sun rabi a gefe jama duk wanda ya ga macen kirki a kusa ko a nesa zai iya gane ta haka Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rabna wala la in suka shiga shiga irin na musulunci za a iya gane waɗannan masu mutunci waɗannan nagari ne masu son Allah ne ba za a iya cutar da su ba to Musa ya matsa ya sallama yaya suka ba shi bayani duka ya ce babansa tsoho ne tukub ba dan tsufa da rauni ba ai da ba su fito shayar da dabbobi ba da shi zai zo zai to Musa ya tausaya masu rijiya a gefe aka ce karti arba'in ke iya buɗe murmunta ya kawar da dutsen ya shayar masu mahaifinsa ya ga sun dawo gida da wuri ƙasa da lokacin da suka saba dawa a kullum kuma gani haifa nan da nan nan da nan sai ce masu ya aka yi suka ba shi labari duka sai ce a ji a kira mashi musa ya kira nan musa a kan hanya ana cikin tafiya ɗaya daga cikinsu ta zo haka allah maɗaukin sarki ya ba mu labari tafiyan nata ma sai da aka ba da labari tamshi alastiya tana tafiya cikin kunya cikin mutunci cikin sanin ya kamata dama siffan bayan Allah masu rahama kenan yamshuna alal ardi hauna tafiya suke a bayan ƙasa cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama jama'a muna gane wannan ta zo ta mai magana in kama hanya ana tafiya ana tafiya ana tafiya annabi Musa ba mata ba. amma saurayin kirki idan a lokacin ya kai shekara talatin ana cikin tafiya sai ga iska ya kaɗa hancin zaninta sai aka ce ya ga sharaɓanta nan abin da al'imamu shafi ya taɓa gani haddan shi ta zibi ya je ya kai ƙara wajen malamin shi wake ya ce wannan zunubin ne ya ɓarar da haddanka domin hadda wajen al'imamu shafi yadda ka san kwamfuta in ya je wajen yan littattafai in ya ɗauki littafi ya ɗan yi duba duba ya haddace shi yasa shafi yana zuwa sayan littafi yana ɗauka sai a kama a rike a ce biya sannan ka karanta domin sai ya karance baka da takardun ya haddace al'imamu shafi ko mun gane wannan kuma shi ke cewa idza sahhal hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta to mazhabi na kenan abu hanifa ya ce in kaga na faɗi magana ta ci karo ma hadisin annabi to ga sai lokacin da na faɗi magana ba na cikin hayyaci na ne fadribu bi qawli urdal ha'id yace ka tiki jikin bango da magana ka watsar da ta bayan duniya ka dauna manzon Allah al-imamu shafi ce kuma kowa ai maluku yace ana iya daukan maganar kowa aiki da ita ana iya rushe ta inda ta saba magana manzon Allah yace kaga ma'abucin wannan kabarin shine duk abin da ya faɗi gaskiya ne zai kuma yace zaru kullu qaulin inda qauli muhammadi fama aminin fi dinihi kamu gamiri maganan kowa kai watsi da ta bayan duniya can da game da siya juju inda aka ce ga maganan manzon Allah shin da mutumin da yake da tabbas da daidai da aminci da nagarta a maganan shi a ce sa ya da mai kantadi mun gane wannan wani kuma ya ce al'ilmu qala Allah qala rasulu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ilimi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce babu laifi a ce sabai sun ce amma wauta ne da sakarci da rashin sanin ya kamata a ce annabi ya ce ka ce wani ya ce mun gano wannan da kyau ko al ilmu ma kana fihi qala haddathana ilimi shine abin da aka ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fama suwa zaka fa waswasatin shayatin duk abin da ba wannan ba kururuwan iblis mun gano wannan da kyau ko Ke sa mu ji tsoron Allah ba irin manzon Allah jama'a a duniyar nan Allah bai taɓa yin irin shi ba mun gano wannan da kyau ko ce a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lan sha wala huwa yansha fada qawla kuffarin asabatu fa ma huwa illa min jahannama jinnatu aghasa bi illahu alwara fa huwa musnatu ce a id nazaran ka duba da kyau ka gani a huntuwan nan duka ka sa ido da kyau fil cikin halittun da ke duniya gaba ɗaya ta'lam bi annahu zaka sani ka ahmada kamar irin manzon Allah layyun sha ba a yi ba a zaman nan da suka gabata wala huwa yunsha'u kuma ba za ya baya ba Haƙƙi ya mata tashi to in ya faɗi magana ka tunku da kowa ka dauki nashi annabi Musa sharaba kadai ya gani na tafa yace ke dawo baya in hanya ta rabu jefa mana tsakuwa mai kwana in te da mana a jefa tsakuwa mai dama amma kai kaga sharaban yana daga ƙara sai tige ya kare imanin ka rushe yake kai aure kawai zai kare maka idan ka fa innahu aghaddu lil basar ana zuwa ya bada labarin da abin da zai faru aka ce na jauta ka tsira kai waye kai waye shikenan yayin kura zai tafi sai ta ce a ya abatista ajiru inna khaira man ista'jarta qawi amin ya ce kai ba ba ɗauki wannan aikin gidan nan wanda ya fi kowa cancanta da dacewan ya aiki a gidan nan mai ƙarfi dan ta ga ƙarfi malam ko da faskare wannan ya ci da mu kuma amintacce dan ta ga amana ko mun gane wannan da kyau ko to haka ya kamata ka kasance annabi Musa anan ya samu sana'a ya kiwo ya samu mata akan hanya Allah madaukin sarki ya bashi annabta wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu nara kaga su mata ba ba su wahala aw man ni sha'uni su fil hilyati fa huwa fil khisami ghayru mubin akace ta zauna da yaje can ne kawai shikenan tun daga nan ba ƙara magana mata annabi Musa ba fa yana isa wajen kawai zaka fara mishi magana wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka قال هي عصايا atawakkau عليها wa بها على ala كي kai فيها fiha ma'arib ukhra yace sanda ta ce wanda in ne kiwo ne kiwo na gaji sai dan kishin gida ba ganin da fulani suke yi sai dan da sandan kawai dan kwanta haka Allah Musa ya ce yana wannan wa hushu biha ala ghani sannan kuma yana dan kakkatsoma dabbobi na abin da za su yan kanana waliya fiha ma'arib ukhra yace kai akwai wasu aikace aikacen ma take man daban to dan a nuna mashi ma akwai wasu aikace aikacen da bai sani ba sai aka ce alqiha ya Musa akwai abubuwa da daman gaske wanda aka zo a gaya maka amfanin su da martabar su a gare ka sai ka sha mamaki a cikin hikaya aka ce wata rana iblis wai ya kewaye duniyan nan gaba daya ya ji wai abin aikin da yake shine Rubutuwa da kwafo aibubbukan mata gaba ɗaya yana son ya maganin matan duniya ne duka ko mun gani da ya je gama kewaye ya rubuto mujalladi guda duk sharrin mata ne da makircinsu sai zo gindin wata rijiya yana jin kishe ga wata karamin yarinya an ɗibo ta an turo ta ɗiban ruwa bayan da suka gaisa ya ce ruwa yake so ta bashi ya ce kun ga wannan ya ce yanzu ya gama da mata duk sharrin ku ne a cikin nawajen ba ku da ta cewa na riga na gama da ku ina fatan mun gane wannan da kyau a'a ta ce la ka yi kokari ko da tijo ya ce kwarai sosai ta ce na iya gani ya ce a ba matsala za ke yi gani sai ya ɗauka sai ya bata ta hansa ta duba ta duba ta duba sai ce haka ta ce ka rubuta wannan sharrin sai ta sake abu a cikin rijiya kaga da ya rubuta wancan sharrin da za a samu wannan matsalar to shi ne shi ma annabi Musa ka nuna mai cikin abin da ya ce waliya fiha ma'aribu ukhra haka bai faɗi ba ko aka ce dole ɗan adam ya zama yana da wani sirrin da duk duniya ba zai gaya ma wani ba yasa ma ibn mubarak yake cewa la tabus an salasin wa sinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi wa sinnin karka sake ka bar shekarunka in dai ba ya zama dole na bukata ba makawa sai ka faɗi ba haka kawai a kira ka ana bincin kai wani shekaran ka nawa ka ce kai mun dade a duniyar nan ba ki wani mukami za a bada ana ganin kaman ka cancanta sai ka ce ai shekaru na talatin sai a ce ayya yayi yaro ka ka ja kanka matsala ba mamaki wani aiki za a baka sai ka ce kai ai shekaru na hamsin da kaza sai a ce asha ana neman matashi ne to kaga sai ka faɗi ka in dai ba da bukata matuƙa ba wa malin kakka sai ka faɗi dukiyanka a ina da kaza sai ka ja yan fashi sai ka ja ba kanka matsala in sa'alta wa mazhabi kuma kakka zo ka dinga faɗin inda kake in ka je ka zauna da mutane aka ji ana hiran siyasa kakka sake ka fara furta ai ga jam'iyyarka kullun ka zama kana jam'iyyar masu cin zaɓe ne kawai su ne jam'iyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka dauka jami'in ka zan kira <laughs> kulle zama kana ce majority party mun gane winning party ne da jam'iyyar annabi mu ita muke ciki gaba ɗaya mu shi yasa qur'an mu ma mun dangwala manzon Allah ne mu ina fatan mun gane aka ce alkiha ya Musa dan yadda ya ta magani fa’alƙaha alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a kawai sai ga muciya wan wan falamma ra'aha tazzu ka annaha walla mudbiran kai ma ga baka gane ba walla mudbiran ka na ma ustaz shari aka ce wai ustaz ne yan sanda suka tare shi sai kamar kafan wando aka ce ah, ustaz gudu ka ce insha Allah kan shi ustaz duk inda ya ya samu kai da kira Allah alherin Allah kai ga ustazai har gudu zai zai ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah shi ustaz duk abin da yana da ayan da ya makale shine aka nuna ma annabi Musa ga aikin ta kaga annabi Musa yayi me ya yi aure mun gane wannan da kyau ko shi sa duk wanda kaga ya ci nasara a rayuwa na ilimi kuɗi mulki fice na ko menene akwai agajin matan shi a ciki kun gane wannan shi sa in za ka yi auren sai ka yi bincike ba kawai kowace jakwaɓa na kasuwan ƙauye da ta balaga ta wuce tana jijjiye jiki za ta ɗauki hankalinka ba daga lokacin da baka tsaka kai binciken da ya kamata kai a shari'ance ba sai kai da na sani sai kai kunci a rayuwa domin za a zo za a zauna dama jaraba ke damun ka dan mafi yawancin matasa yanzu suke aure jama'a ba soyayya ke sa su aure ba jaraba ce ya balaga ne balagan tana ta tsikarin shi tana ta sukan shi ya kosa ya samu inda zai zazzage maniyin da ya mai kanta a mara ya rasa sai ga wata yana so ita ma jaraban ta ta sai ma ba san ba ne in ba a tsaya an bincika abin da ya kamata ba garam ko sai a wuri kwana ɗaya kwana biyu kwana uku idan jaraban ta sake shi duk abin da ke damun shi idan shi zai buɗe garau a lokacin zai gane shi dama kan wannan abin da zo ina wahal da kaina sai ga matsala ya faru ko mun gane wannan da kyau ku shi yasa ɗaya daga cikin lakcocin da nake sa a gobe mun zo za magana da mata a kai shine abubuwan da ke kawo yawan saki ko mutuwan aure ko mun gane wannan sai mu masu nasiha kan su kiyaye dan ba mu san auren mu ya ta mutuwa haka to jama'a sai an yi bincike idan aka ce kai bincike za ka yi aure za ka fara bincike ita yar ka bincika mahaifinta ko wanda take zaune a wajen shi ka bincika wace ce uwarta bincika suwaye kawayen uwan me ɗabi'ar uwan ɗabi'a na haƙuri ɗabi'a na fushi ɗabi'a na kaza na kaza ina fatan mun gane wannan da kyau duk sai an bincika wannan duka wata ta ci bashi tana biya in an taba ɗanta ko ƴatta tana ɗaura lullubi ta je ta bala'i ya uwarta take zaune da ubanta da uban yan nake nufi mijinta ko mun gane wannan shin uwarta tana yawan fita a gidan miji ta shiga nan ta fita nan a sake ta can a kore ta can ta hulɗi nan ta gudu nan duk sai ka bincika wannan ya ɗabi'an uwan take a lokacin da take budurwa duk sai ka je ka sa maka wannan binciken in ba don komai ba sai ka in ba kai haka ba sai kasance uwan ta da wani mummunan ɗabi'a tun tana karama kuma ɗan ta kwaikwayo wannan ɗabi'a shi yasa maryam lokacin da ta zo da ɗa suka ce ma kana abokin ra'asau'in wa ma kana ummuki bagiya ai babanki ba mutumin banza bane inda mutumin banza dan kin zo da ɗa kin cikin shege ba abun mamaki kin gada ne kuma uwarki ba karuwa ba da ya kai ki cikin shege mun gane wannan kenan zai iya yiwa a shi yarinyar nan ta kwaikwayo ɗabi'a irin na uwarta sai kai wannan binciken sannan sai ku komo kan abin da ya shafi shi uban mai ɗabi'un shi don kakka auri mutumin da zai zo ya zubar da mutuncinka gaba ɗaya ana kallon ka ana cewa wane sarkin wane mai mutuncin nan mai rashin mutuncin nan mai kaza duk ya kawo da kula da wannan sannan sai ya komo kan ita kanta yadda za ka aura sai ka bincika ya take zama da uwarta shin tana girmama uwarta in ta raina uwarta kuma ka aure ta a haka ka tabbatar za ta rena naka uwar ka bincika ya take mu'amala da kishiyoyin uwarta in akwai 'yan haya a gidansu ya zumuncinsu yake da 'yan hayan akwai girmamawa ko ku akwai raini in yayyinta ko kawunanta sun yi aure suna zaune a gidan da matansu ya mu'amalanta yake da waɗannan mata na gidan sai ka komo ka bincika tana girmama yayyinta tana tausaya ma kanninta in ta rena yayyinta ka tabbatar naka yayin ba za su tsira ba in tana zaluntan kanninta kai ma naka kannin haka za su faru da su ko mun gane wannan dole sai ka bincika ya mu'amalanta da yan talla a gida ya mu'amalanta da yan talla a islamiyya ya mu'amalanta da yan talla a makarantar boko in tana cin kayan mutane ba ta biya ko a ce ga alale ta ce kawo ta dinga ɗauka ta ka amma wannan ya karami ta lashe wannan ya karami ta tsotsi wannan ya karami ɗauka ka je in ta zo gidanka sai ta yi wannan ina fatan mun gano wannan da kyau shin tana cin bashin mutane da kibiya ta zo gidanka sai ta yi ina fatan mun gano wannan ya mu'amalanta da maza a anguwa sannan kuma ya mu'amalanta da sauran al'umman take mu'amalanta mu'amala da su a makarantar boko da makarantar islamiyya ma'ana tsakaninta da malamai shin bola kaja ce galgal kazan layi tana sakin ma kowa fuska kowa tana mu'amala da shi kowane saurayi yana zuwa gida ya sallama da ita dan uwa inda wannan ka gudu in baka ba kai dai baka iya gamsar da ita wajen hira in ta saba bin maza a waje kai dai baka iya gamsar da ita wajen saduwa dole ce ta rika aran hanya ta rika maka bumburutu tana ciwa-ciwa don yanzu akwai mutanen da su yanzu sun aje ba sa zina da kowa sai matan aure annabi ko ya ce duk wanda ya kuskure ya zina da matan aure ranan kiyama za a kawo kwartan a kawo mijinta a ce ma mijin ya yi zina da matanka lokaci kaza ga ladan shi nan ɗibi iya son ka annabi ce kuna ganin zai rage mai lada ko kwaya ɗaya wallahi wannan musiba ne mai girman gaske jama'a musiba ce babba ko mun gane wannan to bala'in da ke ciki kenan ai bari aure ta taimake ta na kintsa ta na a a kakka kai kanka cikin bala'i annabi cewa yake je ka aure kintsatsa yace tun kahul mar'atu li arba'in annabi labari yake bada ba umarni yake bayarwa ya ce akwai wanda suke yin aure saboda ɗayan abu hudu limaliha akwai makwadaici da yake aure saboda kuɗi shi ne da wasu suke cewa auren jari ko kuma ni na sha faɗi cewa ban taɓa ganin mutumin da ya je ya aure ya aure yar mai kuɗi ya zama mai kuɗi daga nan ba ko ya aure yar mai mulki daga nan ya zama mai mulki ba kuna bata ma kanku lokaci ka aure mai kuɗi sai kaga wulakanci wallahi kana kallo za ta riga yakenka ba ka da yadda ka iya business suke yi manyan mutane za zo daga abuja daga lagos daga port daga enugu daga kano za su same ta kuna cikin hira a falo kuna jin daɗi manyan mutane za su shigo za a tattauna business in te maka da kyau ne fa ta ce maka da allah minti biyu sai ta ja karfi su shige bedroom ɗinka ɗakin ka da su su mai da kofa sai dai ka ji ana ta dara rago ko ana lissafin naira amma ta nemi wulakanta sai ce da allah mai gida ba minti biyu dan je daga baranda da allah kaɗan je daga can baranda za magana za a magana kuɗi bayan da ka iya in kuma ka auri mace don kyanta jama'a kyau fa yana karewa ba ko bai karewa wani kyau a wajen shine tsayuwar nonukanta nonuwan suna iya kwantawa wani kuma yana aure ne saboda kyawun fuska ba tsufa ba accident sai ka aure saboda tsaban kyanta sai ta kai kun yi wata goma ko sha ɗaya da auren kawai sai ta yi kyanda sai zanzana ya fito a fuska ko haɗari ya faru wani abu ya karci fuskan ko hancin ya lankwashe kaga kyau yayi me ya tafi wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan akwai wanda yake aure saboda dangi in kuma kawar mace saboda danginta to matsala zai same ka ta dinga yawo cikin dangi ke ba ta can ba ta can ba ta can anguwa ba kama hannun yaro kana zaune ka je ofis kana dawa sai ka ta aje maka ita takarda akan matashi Allah Allah ya kawo ne ya aiko daga Abuja ya ce za mu tafi Ingila ta tafi ba ba wata na gaya maka za ta tafi ne kamar yi sun a ta tafi ne kawai tana yaushe za su dawo oho na ya ce akwai masu aure saboda addini sai ce fasfar bizatit ka rabauta da ma'abociyar addini in ko ba haka ba tun ribat ya daka wallahi sai hannunka yayi bukura sai kai talauci abin da annabi yake sai kai kwadugo da haka zaka rayu addu'a mummuna yi maka in dai ka kauce ma abociyar addini jiki magani to jama'a kuma ba cewa haka yi kai ustazu ka je ka nemi abociyar addini ko ba ta kwanta maka ba sai ka samu kyakkyawa mai addini mai kuɗi mai addini mai kaza mai addini amma addini ya zama farko kara ce nan kai ustazu ne kowace shage na ɗaka je kuma ka nema awa dama kyawawan yan matan nan jama'a dan mu fa Allah ya yi su dan mu ne kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin duk waɗannan dara dan abuwa jama'a dan mu Allah ya ina fatan mun gane wannan da kyau kuma yace ranar kiyama mu kade za a bar ma shi yasa ma matan gina aljanna ka taba jin Allah ya faɗi ya bayanin mummuna to amma kyau fa ya danganta ne jama'a akwai wanda fari a wajen shi ne kyau akwai wanda baki a wajen shi kyau ne kai da yake son fara kanka zargi mai son baka shi wannan a wajen shi ne kyau yanzu mai son fara in ya ga baka kashin da ya ji ya ce malam ya kama kan shi mai kursi Sau da ranar ba zai iya bacci ba yayi mugun gamu mun gane shi ko mai son baka an yi gafara fara sai ka jira cewa aboki jalla baka da goro zuciyar shi na tashi in yi kana son fara har tausayin ka zai ji yace inji dai ka tashi kudin magani dai ko da an ce wai farare wai laulai ka gani akwai wanda ya taba cewa na sami suna magana da abokin shi wai na mai nasiya dai da neman faran da yake nema faran mace ce cewa ai fararen nan ba su da kwari kaza kaza kaza ya gamsar da shi tsab ba su da kwari na ce amma ban da kai kaga abin da kike so zai hana ka tana da kwari kokawa za ka sa ta yi ko ba za ka fara kokawa ne ina ka da kwarinta in mace ta yi kwari irin na namiji to ya fanna ya faru ai dole ka same ta lage-lage ko mu gane wannan amma ka samu mace da dantse kamar dantsan wada al'amar ya lalace ina ba ta mu gane tun yaushe yawa kuna fahimtar wannan akwai wanda a wajen shi tsawo shine kyau amma wani in yi ganka da dogon budurwa sai ce kai baka tsoro fatalwa ta biyo ka shi gajera yake so a wanda shi kuma kiba shine kyau a wajen shi in doguwan ne mai kiba in gajeren ne mai kiba in faran ne mai kiba in bakan ne mai kiba shi kiba ne kyau a wajen shi a wanda shi kuma bai san mai kiba yace dab ka dinga canza fulo kenan dan duk abin da zuwa ta na ki shi kenan ke ba habawa ne haba ba yake ce kana tsoro da shi kiyaye wani shi kuma yana son ya sami intermediate ce ita ba fara ba ita ba baka ba ita ba doguwa ba ita ba gajera ba ita ba ba siririya ba ita ba wa kazalika ja'alnakum ummatan ya tsaka tsakiya ne malam yar cas cas haka to um, amma <laughs> ja mun gane to amma ba abincin da bakwai ne ba za a kwankwasa ba za a ganta siririya ba mamaki ba ta ci ta koshi bane a gidan kana zuwa ka fara ba da girki kawai zai gata ta um shi sa ma jama'a abin da zai jagoranci wannan al'amari shine ka aure abocin addini annabi ya ce mumina in ka ganta da mummunan ɗabi'a wani ɓangare, to sai ka ganta da wani kyakkyawa da zai amintar da kai jama ba wanda yake dari bisa dari shi yasa ma wani ango daren farko da ya shiga ɗakin matan shi abin da ya gaya mata ke kullil afu minni tastati ni mawaddati wala tantaki fi yi na aghdabu wala tankarini nukrika dhilli marratan fa ta la kai kayfa al hanya. wala tan. شك وتذهب بالقوة ويأباك قلبي والقلوب تكلم فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب yace khudh al-afwa min yace yan nan kirkiyin afuwa gare duk abinda da ne ba daidai ba to ki man in ne kuskure ki yafe in ga dauki wannan tastadimi mawaddati kaunan da nake miki zai dawwama zan dafai mu gane yar uwa duk lokacin da mijinki ya miki ba daidai ba kice kin yafi kai ma abin da ya kamata ka zama kenan duk abin da matanka ta yi maka ce ki kai man kaza wallahi sai na rama ni sai ni maganin ki kin san ba ni da kyau ko ka zama shirme kenan ba mun gane ai in ka gani sai ka ki gani ai abin da ya faru da annabi kenan lokacin da ya kira Hafsa matsala ya faru Hafsa ta je ganin gida sai ya kira matan shi Mariya sai ya kwanta da ita a ɗakin Hafsa Hafsa ba irin matan mu bane inda aka ce ta je nan take zuwa ba ta fiye fiye, nan da nan sai ta dawo sai ta samu annabi ran ta sai ya ɓaci matuka ka san mata da kishiya baltana ce baiwa akan gadanta kai wannan abin yi ma Hafsa ciwo saboda annabi ya lallashe da amma wannan zai gaja ce ni ban lallashin mata to baka da imani ne annabi ya ce muminin da ya fi kowane mumini cikin imani shine wanda ya fi kyautata wa matan shi kuma annabi har zai mutu ma wasiyan da yake bari shine wastosu bin nisa'i kyautata ma mata ko mun gano wannan da kyau gaskiya mu muna jin tausayin matan Allah tarerayen mata ake malam sama da yadda ake tarerayen gilashi sama da yadda ake tarerayen kwai mun gano wannan mata abu ne masu darajar gaske to sai annabi dan ya lallashe ta sai ya gaya mata wasu maganganu amma sai ce kar ta gaya ma kowa to su kuma wannan baiwar Allah ta fada dame su saboda annabi yana son ta matuka saboda kyakkyawar mace ce sarki mu kauke sai ba shi ita kuma mun gane sanda shekaran da annabi aika da rasail ya aika ma sarakunan duniya da wasikun cewa shi annabi ne su zo su musulunta to ya aika ma sarki mu kauke su azimu misr yace shi ba zai musulunta ba amma sai ya koma annabi da kuyanga ya koma annabi da alfadara ya koma annabi da riguna kuyangun guda biyu ne akwai sirin da kuma mariya sirin din ya dauka ya ba mawakin shi hassan bin sabit ita kuma mariya sai ya sadaka da ita ita ta haifi ibrahim al-mu'azzam ai hafsa tana jin maganar da annabi ya faɗi cewa ya haramta mariya amma kuma kar ta gaya ma kowa ha ba ai a guje kawai sai ta sa san Aisha Aisha Aisha ta ce eh Hafsa ta ce kunnin ki nawa ta ce hmm, ke ya Hafsa ta to albishirin ki ce wallahi yau dai mun rabu da alaka kai yau da ya haramta ta mun huta amma fa ya bin amanatul lahi kake ga ba ko gani in kana ga gwaje matanka da amanatul lahi yau ga koma gida din nan kira da kace wanci eh zo baki amanatul lahi za ta matso kusa da ke kai ta yi kana gama gaya mata kosawa ta garin Allah ya waye in kuma ta da wannan wayan na zamanin nan to shi kenan cikin dare za ka je ta kira ƙawarta tana cewa wance e tashi tashi tashi tashi ba da wani kusa da ke ku ce menene Allahi amanatul lahi zan baki ni ma ɗazun nan mai gida na ya bani wannan amanatul lahi kafin garin Allah ya waye gaba ɗaya amanatullahi ya kewaye mutuwa gane jama'a sirri a duniya mutum biyu ne in ya zama mutum uku ya tashi daga sirri ko mun gane to tana gama gaya mata annabi ya je masallaci yana dawa sai kira hafsa ya ce maganar da na gaya mai kin faɗa tsakanin mata da miji jama'a al'amarin fa al'amari ne wanda Allah kade ya san abu Ya kamata Hafsa tambaye annabi wa ya gaya maka ba amma sai ya ce man abba'aka ba wa ya gaya maka wannan ita zarginta ko Aisha ne ta gaya mashi sai ta bashi amanatullahi hukum sai ce me ba'aniyal alimul khabir Allah ne ya gaya mu amma ku ji abin da Allah ya ce arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dahu in ka ta maka laifi goma in ka kasa hakuri in ka tashi tuna mata laifin ka faɗi ɗaya ke ran nan kin yi kaza kuma ran nan ma kin yi kaza duk na rabu da ke kin ɗauka ban sani ba kuma aikin san sauran na ƙyale ne kawai kake ƙara wannan ɗin ma na barki kuma na yafe maki a ba haushin ki na ji ba sauran da kika yi kin san su kuma ni ma na san su amma na bari ne don na kamar zaki hankali ki bari kake ƙara sai ce to gida na yi hakuri ba mamaki laifin guda sittin da ya kai goma ka sani ma'ana sai ta fara tunanin duk wanda ta yi ma ka sani amma sai ka zo kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza sai ka numfasa sai kai shiru sai ce to gida sai kuma wanne a ni ya kawo da sani kenan ci ka ci ne gida da ni wallahi na ɗauka ma wani abu ne ya faru dan dan wannan abu ne wai za ka ga ta da hankalinka kai barin tafi kicin ci gaba da harkoki na shi ke da kai magana banza fa kun gano wannan shi yasa na mangi ya ce duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba wallahi ba zai taɓa yin abu ya samu gaban gatar ba kun gano wannan shine sai yake cewa khudhul afwa minni tastadini mawaddati ki dauki man afuwa kaunan da nake miki sai ta wama ya timanta sannan wala tankarini wala ko wala tantaki fi sauratihi na ba. duk lokacin da ne fushi Yanzu ina babbakin magana to kake saki ki tanka mun ka san mata ba su fahimci wannan ba in miji yana fada hankalin shi tashi yawa ba tanka shi shiru ake mashi amma ba zai kin fahimci ɗabi'an mijinki akwai mijin da shi kuma baya son in yana magana a mai shiru kun gano wannan sai ki fahimci wani irin magana zaki mashi in kuma wanda yake son shiru ne in yazo yana magana sai ki so ki lafi a cikin kujerar ki kuta kasa ki zauna kan kujerar ki zauna kasa ki sunkuyar da kai ki lankwashe kafa baki in ya ce ke dan rashin kunya ki laifin nema ina maki fada ki man shiru ki mai da ni gaci ko sai ki ci mai gida na siya kake ba ina sauraron magana ina son kiyaye ina son kiyaye magana ne sa ne shiru na fa zauna lafiya kun gano wannan amma ya zo yana magana kina cewa to sai ka yi kana ta faɗa sai ka ari ki to eh duk makota sun ji ka musifaffe sai kore ki yi ka san akwai matan da su ba su iya magana ba shi ne gaya mata in ina faɗa kake tanka mu sannan ba na son tsokana ka san akwai matan da su kuma 'yan tsokana ne in ka zauna da ita ka ce kana son kaza kana son kaza kana son kaza ba ka san kaza ba ka san kaza ba ka san kaza me wuya kawai kai mata abin da ne mata ba kawai sai ta ne ka mun gano wannan da ke ku akwai mijin da ya kira matan shi ya zauna da ya ce shi a duniya abin da baya so komi taimai shi amma kar ta sake taimai cakulkul <laughs> akwai wanda baya son wannan ai ran nan kawai sai ya bata mata rai ya zo ya kwanta ya bashi to ta same shi da wani irin cakulkuli da ya su gaba ɗaya saka saka saka kankace haka ya suma yana farfaduwa ya ce to so shi kashe ni ko sai sake ya yace fa innaki la ta kayfa al-mughayyib ke bake san fushi na da yake boye ba ai da ba kowa fushi shi a boye yake haka ne baki san halin shi ba ma kake so zo shi sannan wala taksir shakawa kar ki yawaita kai ƙara yau ni amman kaza ni amman kaza ni amman kaza kul kar ki yawaita wannan mun gane mace ne hankali in mijinta ya mata ba daidai ba tana da buƙatar ta kai shi ƙara ba ta kai shi ƙara wajen iyayenta sau da yau in kin kai shi kara wajen iyayenki tun ana aikawa yana zuwa kan ne wata na za a aika bai zo da ba wata za a aika yake zuwa wata za a aika ya ce ba zai zo ba dama bai san iya yanke da daraja ba ta dalilin ki ne ya san su da daraja ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko mun gane in yi maki ba daidai ba babban abin da zaki shine ki kai shi kara wajen iyayen shi kuma ki riga kyautata ma iyayen sannan kuma kar mace ta zama mai bani bani mun gane shi ne a shakawa shi ni ai man kaza ni a ban kaza amma wance kaza ni ma sai an man kaza a bani kaza ayi ka kake zama mai wannan domin wannan yana rage mace daraja annabi ya ce in kana son mutane su soka ka guji abin hannunsu in kana son mutane su soka karka ba su abin hannunka ko mun gane kullun kika zama mai bani bani zaki shiga matsala wala tasal shakawa fata za ku yi kowa waya abake kalifi sai zuciya ta kiki wal ya ana jujjuya ta ita fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal ana ita ni fa ne cibiyar da soyayya ne cibiyar da kiyayya da suke cakudi a cikin zuciya ɗaya idza ijtama'a in soyayya da kiyayya suka hadu lam yalbatul hubb soyayyan baya zama yazhabu sai fi da ba yana son ki bane sai ki komo kina zagin goshi ko ki komo kika rena shi ko kina mai sata kina caje mishi aljihu sai soyayyen ya tafi ina ta mun gane wannan da kyau abubuwa ne wanda ya kamata hatta mu maza mu kiyaye su da ta mun gane wannan da kyau to jama'a yana daga cikin falalan aure da kuma gayan abin da yake sa yayi aure ayi aure shine bihi tahfazul ansab wal ahsab ta hanyar aure da ake kiyaye nasaba a iya gane wane dan wane ne wane dangin su wane ne sannan kuma ta hanyar aure ne ake iya tantance martaba da darajar gida idan ya zamanto a ku ba ku aure mazan gidan su ne barbaran 'yan matan gari suke matan kuma suna tallan jikinsu a gari jama'a wannan nasaban gidan wargajewa da lalacewa ke gaba da ke sa ce shi gaba ɗaya tsatsan shi ba inda aka samu dangin shi an samu wata kawo ko wannan iska ta hanyar aure aka yi bukakari ina bata mun gane wannan na daga abin da ke sa 'yan mata su lalace jama'a ku yin masu aure a lokacin da suke bukata a wanda ke sa maza su lalace su da dama ba masu aure ba shine in ba auren da su a lokacin da suke bukata in balaga ce balaga shi dan zuwa yake abota da mutum kud da kud kuma annabi ya ce duk sanda namiji da mace suka kebe a waje guda to na uku su shedan sai saurayi ya je tadi da budurwa a lungu a zaure cikin dare a cikin duhu ta ci a gidansa kafin ta fito ta koshi ya ci a gidansa kafin ya taho ya koshi ba abin da yake masa karo a kai sai sha'awa ya zo yana son ta tana son shi sun hada inda ba kowa sai shaidan yana zuga su aboki na yace kunne shi ji mashi wani yaro ya zo wucewa da wata yarinya suna tafiya ce ya san yarinya ya san yarinya wai yaron yake ce ma yarinya shi bai yanzu ya daina tadin nan na ustazai ta ce wani irin taɗi nawa sa zai wai taɗi kana can kana a ah, Allah shi kiyaye ai shi taɗin da yake cinya da cinya kuma hannu bisa nono ta ce a ai ma ba ta wannan taɗin inna ai ita aka yi mata ita kuma za ta sako hannunta ta sa a cikin wannan shi wallahi da ma ku cikin wannan fitsaranci haka suke shiga ka zo ka ga yaro ya zo da babbar riga ya da yarinyar mutane a ciki gano saba ma annabi ne ya zama aka shiga cikin wannan bala'i domin annabi ya ce lam ara lil mutahabbaini misal zawaj ba abin da naga ya dace wa masoya masu kaunan juna biyu irin aure jama'a ko akwai abin da ya wuce wannan sai aure kawai jama'a sai mutum ma ya zauna lafiya bai da wani matsala amma in ba wannan kuka ɗauko ba gaba ya lalace da abin da gayin suke yawo da shi a bakunan suke kenan wai in kaga wani ya iya yin zina da yar wani dama shi uban yarinyan yana matashi mazinaci ne ko kuma uwar yarinyan tana matashi a lokacin da ita ma mazinaci a san take budurwa abin da gawai suke yawo da shi kenan suke lalata da yayin mutane to yarinya ta taso duk wanda ya zo ya sallama da ita ko ka ganta da wani abin da ba kai ka sai mata ba sai ga yarinya da handset ko sai ka bata da shi ya da hansa ba kai siya ba domin bannan da hansa da yake hadawa yanzu fa ina gaya muku ko kasa din bulufin bi hada wannan domin ta hansa da za a mata waya ina hotel ka ki same ni ko ina ka za mu hau kawai sai daga kauta tafi wajen yanzu ba sai an aiko yaro ya gidanka ba in yaran anguwa suna yanga ana cewa je kira budurwa bai zuwa yanzu a sai mata hansa kawai in zo zan rika kiranki shikenan sai ga yan mata Hansa na tada connection tsakaninta da samarin banza da kawalai da kaza yanzu ƴan matan musulmi jama'a sun kai lalacewan da wai mazinata daga cikinsu sai ga suna yin kati Kamar wasu ma'aikata kamar wasu masu neman kwangila sai sarka rabawa wanda suke business business card suke ce mashi zina kudin shi kaza zina da luwadi kudin shi kaza zina da istimna'i shi ta rika wasa da azzakarin ko ta rika tsotsa kudin shi kaza luwadi da kaza kudin shi kaza haka ka da ma zinan da kuroron roba kudin shi kaza ba kuroron roba kudin shi kaza haka za ga dan ni na kama wani kati da wata buga tana yawo da ana yawo da shi haka kuma ikon Allah da ake kira aka mata siyasa sai ta ci dan ni akwai yariyar ta zo daga kudu ta zo makarantar mu ranar na yi wa'azi mun ci da wata aya da Allah yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila muke ta bayani har aka tashi to yar boko ce tana jami'a ne ce ta biyo gida wala na zan yi tambaya ce hausa a bakin ta yadda ka san jakar kano ba ka ke cewa ba na ce me yake tambaya wai ta ina yawan amfani da wani kalma zina zina zina me zina sai na gaya mata da turanci ta ce a ba kyau wannan na ce ba kyau ta ce ba ta taba ji ba su yi sai ba ta ce wonderful ta kawai in mutum ya miki love ba kyau ta ce tun da ta zo duniya ba ta taba jin wai dan mace ta ji sha'awa wani ya zo ya jima'i da ita a bisa santa wai wannan wai ba kyau ba ita abin ta sani taɗe ne ba kyau ta ce a ta ce kuwa wajen kuma wa ja kawai ce ba taɓa ji ba ta ce ita ko yanzu ma kafin kawarta ta jawo ta so makarantar nan sai da ta yi ta ce ba wani abun mai aibi ne wannan abun ta ke gani ba ta ce amma ta rantse da Allah ta gaiwa ba ta ƙara ba dama musulunci ya hana ta ce tana jin kalmar zinin zinin zinin nan ba kyau ta taba sana abin da ake nufi da shi da ake nufi da shi da Hausa shi take gaya mata ke cewa wannan abin da kake gani to ya zama ruwan dare a wajen ɗalibai da ce zan ta ce ni eh, ce wasu ba su sani ba ta ce mu da muke zuwa daga kudu ba mu san wannan abin ba kyau ba kuma abin da muka ɗauka shi fyaɗe shi ne ba kyau amma ina so kina so na da ma fatawan kiristoci kenan kuma shi ne abin da yahudawa ke faɗa in aka yi mata da karfi shine ba kyau amma tana so kana so to wannan ai da kyau Allah shi kyauta wobi jama'a da aure ne tusalul a'rad wal hurumat ake iya kare mutunci kuma ake iya kare daraja in ka ka neman matan banza jama'a Abuja ne yace shi tun da yake a duniya bai taba zina ba aka ce da wani dalili yace kaman shi ya tube tsarecin shi a gaban wata da matan shi ba mutunci ya zubi katan kafiri kaman wannan wai yana ganin zina na zubar da mutunci ina kai ba ka kula da wannan kai kan nisance shi ya ce bai taɓa shan giya ba aka ce giya ya ce tana zubar da mutunci da zina da giya suka ce ba za su yi ba ta ga musulmi na shan giya musulmi na zina kuma gane wannan har ma wani boka ya ce mai ba zai samu biyan bukatun shi ba sai ya zana da yar da ya haifa ko ya zana da uwar da ma da ta haife shi kan da sarin battar mun gane wannan da ya kawo gaba da ke dauke da taken ba'du wa sa'ila sahara fi taqarrabu ila shaytan wasu daga cikin kamun kaban da shaytanu suke fi taqarrubi wajen neman kusanci ila shaytan zuwa ga shaytanun aljanna ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wabihi ta تتوثق الصلاة بين الأفراد والأسرة المجتمعات jama'a da aure ne alaka da zumunci yake haƙuwa a gari gaba daya sai ka gari guda ana cewa akwai zumuncin auratayya nan da can nan da can na daga cikin hikimomin da yasa annabi ya yawaita auratayya da yawa jama'a na daga ciki akwai tausayi sannan kuma akwai haɗa zumunta da wasu ƙabilu mabambanta yanzu misali annabi sai ya zo yi aure a kabilan hausawa misali mu hausa za mu yaƙe shi ƙurewa mu ce ɗanmu ne ko na daga cikin wannan hikima rage zafin ƙiyayya yana daga cikin abin da ke sa a auro kabila daga can a kawo yau da muna auratayya da wasu me yasa hausa da fulani ba sa faɗa ba suna auratayya ba me yasa hausa da bare bari ba sa faɗa sauran rumomin da muke fada da su da muna auratayya tsakaninmu da su ba yanda za mu riga fada kowane irin fada kuwa annabi ya kallo wannan hikimomi shi yasa cikin mata annabi har yahudawa akwai ake mamaki safiya ba yahudiya ce babanta sarkin yahudawa ne tsohon mijinta dan sarki ne a yakin haibar manzon Allah ya ce ya ribato ta a yaki ko mun gano wannan da ke ku kuma wannan abun ko ya sa da yawancin al'umma sun yi tsaron da sun shiga addinin musulunci ba saboda hikiman wannan Allah madaukin sarki ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah madaukin sarki shine wanda ya halitta daga ruwa duk abin da ka sani a duniyar nan jama'a da ruwa ka yi shi ko menene sannan kuma ya sanya ma ɗan adam ya zama yana da nasaba tsakanin wani da wani da suwane suwane da kuma su rubuta Allah mu dauki sarki ya samu dace malamai suka ce wa zawaju min ayatin lahi dalati ala azimi kudrati jama'a aure yana daga cikin manyan ayoyin Allah da ke bayyana girman kaddarawa na Allah madaukakin shi kanshi Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ai wannan hikima ne na Allah madaukin sarki da ya haka kuma yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum sha'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi Allahi atqakum sannan ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ina fatan mun gano wannan da kyau Kina aure yana da matukan muhimmancin gaske ku kula da shi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatis saliha idza amaraha ata'atu jama kun ji mace duk wacce aka umarce ta ta mai da'a wa idza nazara ilaiha sarratu kamar tambayin da aka yi da duk wanda ya yi ya auri mace dole ba ta so ba zai ji dadin zamantakewa so in ka kalle ta sai ta yi sai ta harare ka kai mata dole wa in aka sama alaiha abarratu wa in gaba anha nasharu fi nafsihi wa malihi ko rantsuwa kai ka ce wacce za ta kaza ko ba za ta kaza ba za a same ta akan haka sannan kuma in kai tafiya baka nan za ta kiyaye dukiyanka sannan kuma za ta kiyaye maka kanta ba za ta lalata ba Allah madaukakin sarki ya sa ka dace jama'a hotuwa ku yi hakuri da dan abin da suka gabata mun gano wannan da ke ku maganganun suna da yawa khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alkhairin zance shine dan kit wanda ya amfana amma idza kasrul kalam in zance ya cika yawa to yansi ba'dahu ba'da sai Sashi shi ya rika mantar da sashi ina ba ta gano wannan da kyau so dama kan yi sha'awar haka ka zo wajen wa'azi ai wa'azi a taya cikin nishadi amma za su ai wa'azi mala kai karfe biyu dare ma to sai ai wa'azin rabi na bacci wannan ya kosa ya tashi wannan yana jin fitsari amma yana tsoron kar ya tashi ya fasa taro ko mun gano wannan amma yi ɗan kit kuma an ce mai ya dawo sai me sai ya dawo da fatan mun gane wannan da kyau kamar yadda aka sanar gobe muna da wa'azi wanda za mu yi wa mata za su faɗi inda za a yi wa'azi kamar yadda na gabatar a lazu muna roƙon mazajen mata iyayen 'yan mata da samari da su ro 'yan matansu don Allah su kokarin yi masu nasiha kan saurara yanzu za a ce mu samu waje kamar nan misali a ce duk matan nan su shiru su nasu irin yadda kuka nasu wannan lakcin da za yi masu lakca ne wanda za ta amfani da su matuƙa duk da mun taɓa yin ta a Zaria a 2007 a watan Mai mun gane kalla ba ka ba an kusan an kusan shekara ko amma ya kamata a ce mata su da dama ana nasihantar da su da kan da su nan abubuwa in sun kiyaye da sai mu zauna lafiya na sa akwai tambayoyi da na ana ta fasin fasin da su masu tsarin yawa sai dai a zaɓi wasu daga cikin su yi ma'ansa jama'a Gwanduwa jama'a garin mu ne idan mu ko mun gano wannan akwai na'ibin limami na masallaci na wanda yana garin nan mafi yawancin ku kila wasu sun shi Dr. Mamman Musa darakta na SDRS eh wasu sun san shi ko to na'ibin limamin masallaci na ne shine na'ibi na sau dama na kan zo funtu wani lokaci zan zo kawai sai in gaya ma su malam ce kawai a sa wa'azi zabi wa'azi kuma gane wannan ko kuma zan tafi gida ta funto ke wucewa su da dama dan ban san wata hanya daga nan da zan wuce je na ba ko mun gane ban san ta ba ta nan da ake bi dole ko akwai ko ta kabur ban sani ba funtuwar na sani ban na funtuwar nan Allah ya tabbata bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum yana tambaya ne akan idan mutum ya riga ya yi kuskure tun farko bai auri mace ta garba yanzu kuma suna tare yana ganin irin wannan abubuwan kamar da aka faɗi to ya dai to alhamdulillah in ya irin wannan kuskure abin da zai dauka shine matakin gyara kawai shine kokarin ya ta jatta mata ta gyara mata a tafi tare ina fatan mun gane tun da riga an yi zaka ce kuma ya rabu da ita kaga wani matsala kuma zai kara haifan ma society din to ta kokarin getta mata ya gyara mata tsaf domin shi ma ai da bai gane ba yanzu ne ya gane to sai su ganar da juna kawai a ci gaba tafiya yanzu misali in mace ce ta gane cewa kai din nan sahorami ne shi ne sai ta rabu da kai a sai dai kokarin gyara maka ina fatan mun gane wannan da kyau abin da nake gani ya dace a yake kuma su da dama an kana da mace ɗaya Allah ya taimake ka ƙara da wata mutuniyar kirki ana sa ran wannan za ta ƙara shiryar da wannan sai dai in wannan kuma kirkin nata ba a tsaye yake ba to wannan akwai barazanar ta lalata wancan ina fatan mun gane wannan yasa annabi ya ce la tusahib illa mu'mina kakka kuskura kai abota sai da mu'mini sannan wala ya akula ta'amaka illa ta kai kar yadda wani ya ci abincin kan ba mai tsoron Allah ko mun gane shi yasa akwai hadari ga mutumin da yake mu'amala da mutum da ba mutumin kirki ba Allah kai abota da wanda ba mutumin kirki ba akwai hadari ko mun gane kuma sun ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi duk aboki yana daukan dabi'a ne da al'amura na aboki shi yasa ya zama wajibi ku bincika wanda za ka yi abota da shi fal yanzur ahadukum man yukhalid kowa duba ya ga da wa zai abota shi yasa Allah madaukin sarki ya zaban mu annabi ai al'umman da ba irin su yanda shi ma annabi ne wanda babu irin shi to waɗanda ke tare da shi ma babu irin su yanda yake annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar annabi yana umurtan su da kyakkyawa kuma yana hana su mummuna wa yahillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim sai ce fallazina amanu bihi kafin ka ji kai imani da annabi Abubakar ya fara jin wannan Umar ya fara jin wannan Usman da Ali da Abu Hurairah da Abdullah da Umar da Ibn Abbas da Ibn Mas'ud su suka fara jin wannan kuma ayan akan sa fara gaskatuwa fallazina amanu bihi wa wa jama'a waye shaidi imanin su allazina amanu bihi sun yi imani da shi su kansu wanda suka yi imani da annabi ma ba matsayin su dai bane a wajen Allah domin ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal wa kullal wa'ada Allahu sabon annabi kenan babu irin su amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna sune kuma Allah ce laqad kad aflahal mu'minuna Allah ya yarda da su ina fatan mun gane wannan da kyau kuma su ne waliyan Allah waliyai na gaske yace ala inna awliya Allah la alaihim wala hum yahzanun amanu wa kanu me siffan takawa sai ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul kaga al muflihuna muflihuna muflihuna ulaika humul muflihuna ladina amanu bihi wa azruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna kada aflahal wasu ne al mu'minuna alladhina amanu wa kanu yattaquna sahaban annabi kenan kuma Allah ya ce wa ma baddalu wannan malai yake cewa shi aski yake idan aka umar shi idan aka zaka ce aski mu ya halatta ya aski yawa tun da aska gemu haramun ne duk wanda ya zo ce aska gemu sai ka ce a nan ba aska gemu ka rubuta kamar na ƙobar shagonka muna aski ba aska gemu sai ka ga zama ma'askin sunna kuma duk mai kaunar sunna sai ya rika zuwa ana mai aski a wajen ku karfafi mutanen mu jama'a waɗanda suke da irin waɗannan salawoyin duk wanda ya kiyaye irin waɗannan abubuwa yanzu a ƙasar saudi arabia ga na gani wani shago an rubuta ba mu aska mu saboda haramun duk wani masoyin suna ce yake zuwa mai aski amma mafi yawancin mutanen mu sai ga kuma suna kyaman wajen waɗanda suka ce Allah za su yi kuma misali a ce wannan shagon shagon ɗinki ne wannan shagon shagon aski ne ya kamata a ce a kyautata yadda sana'a take ana dinki ana ana aski kuma ya kasance ana yankan kumba a wajen mun gane ana cleansing din fuska a wajen ana goge kauce a wajen duk waɗannan abubuwa ya kamata a rika kawata wajen da su sannan kuma bayan haka ana wanke kai an maka aski kan akwai drop da suke cewa kuma ana wankewa ga yankan kumba ga goge kauje ga wanke kafa ga wanke fuska duk wani abin nan alama annaki da wani a fuskanka sai a sa cleanser a cleanser din ta sai ka fito fes ina fata mun gano wannan da kyau wannan baka wannan bara ya kamata ka kara shagon askin ka wannan wannan yana so a ji hankalin mutane ne akan barin waya a lokacin da ake sallah ko kuma akwai wani ofisa ne wannan ya ce wannan yana so a yi masu yi mu iskili Allah ya mai dariya ya mai dariya ki amana wannan ya nemi addu'a ne a shi saboda shi yakan nemi kamar wacce aka ce a nema wani mai addini amma kuma ya samu sai dai kuma wacce mara addini ita kuma a wannan jama'a dangane da abin da ya shafi a wajen sallah ko wajen wa'azi mutum ya bar waya ko ya ce bari sa ta silent ko vibration jama'a duk wannan ba ɗabi'a ne mai kyau da musulmi ya kamata ya rika yi ba kaga a gida a gidan station gidan mai in ka sai a ce a kashe waya ko na san sallah da wa'azi ya fi gidan mai a banki a ce ka kashe sallah da wa'azi da karatun alkur'an da karatun hadisi ya fi wancan haka ne wannan kawai nasiha ne zan mana kenan ya kamata mu yi amfani da hankalinmu da tunaninmu mu daina wannan wannan ke da dangane da kuma wanda suke ma gemu izgilanci wannan sun sa kansa cikin hadari babba jama'a kana ma annabi izgilanci ne kenan kana nuna da annabi ma zai dawo da ya ce a bar gemu kuma shi ma ke da gemu shi ma zaka tsokane shi kun gano wannan yasa Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum da imanikum shi sa mu yi hankali ko mun gane akan gemu da raddi akan aska gemu da mai da